shanin garkuwa da mutane ya sake dawowa gadan-gadan a yankin niger delta mai arzikin mai a yanzu domin bayan 'yan kwanaki da sace manyan ma'aikatan kamfanin mai na shell a jihar taribas wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu jajayen fata guda biyu 'yan kasashen waje da ke aiki a wani kamfanin tace mai mai suna niger delta petroleum resources da ke garin abuwa a karamar hukumar aho da ta yamma da ke jihar ribas 'yan bindigar dai sun kutsa ne cikin surkuwa tawayen yankin da ya ratsa cikin kamfanin inda nan take suka yi awon gaba da jajayen fatar guda biyu da ke aiki a wannan kamfanin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Operation Delta sef ta tabbatar da faruwar lamarin. Manjo Ibrahim Abdullahi shine mai magana da yawon rundunar. Wasu masu garkuwa da jama'a ne suka biyo ta cikin ruwa suka jira a wannan inda ake cikin mai a abuwa jihar rivers suka kama wasu mai su biyu na kasashen ma'aikatan wani kamfani ne ana ce mashi niger delta petroleum resources eh, jiya muka samu labarin 27 ga watan afrilu 2019 misalin karfe 8 na safe muna samun wannan labari sai jiragen ruwanmu muka nufi wajen amma Allah da ikon shi ba mu samu ina mutane da aka yi garkuwa da su da su wanda suka yi garkuwa da su din amma muna nan muna ci gaba da tsananta bincike tare da wasu jami'an tsaro haka kuma sace jajayen fatar na da nasaba da zargin rashin kyakkyawan tsaro da kamfanin yake da shi a cewar kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Manjo Ibrahim Abdullahi amma mun ba wannan kamfanin shawara su samar da tsaro a wannan kamfani nasu saboda a ganin wannan jibi su masu garkuwa da jama'a suka yi amfani da shi suka zo suka kamo inon mutane don rashin tsaro a wajen. Eh kalubalen ki rasa na kasa da irin yanayin yadda yake ba. Kwayayen ruwan nan na nan yankin akwai ruwa na akwai daji. So ganin gaba gare ka ba sauki yake da ba amma duk mun sa eh, duk wasu abubuwa da muke da su da ina nufin na'urar na'uranmu wanda za mu iya hangen nesa da komi da komi muna na muna kokari muna fafutuka insha Allah nan ba da dadewa ba muna fatan za mu gano waɗanda mutane da suka garkuwa su kuma mu kama su wanda suka garkuwa da su su waɗanda aka kama yan kasashen waje kamar an san kamfanin da suke aiki an kai ga gano kasashen da suka fito da sunayen su zuwa yanzu eh a yanzu dai ba zan maka ba zan maka wannan saboda bayanin da na samu daga can wajen cewa yan kasashen waje guda biyu so ban san ba zai iya ce maka yan wasu kasa ko a makon da ya gabata dai sai da aka yi garkuwa da A wasu ma'aikatan kamfanin man shell a jihar taribas inda har zuwa yanzu babu labarin halin da suke ciki amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ribas ta ce a tsaye take na ganin an ceto su lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a najeriya